da asibitin Murtala domin a binciki kwakwalwarsa da kuma lafiyar kunnuwansa. Menene ya haifar da hakan? A ƙarshen zaman shari'ar da aka yi da Abdul Jabbar a yau Alhamis biyu ga watan Satumba shekara ta da ashirin ɗaya. kotun da ke zaune a kofar kudu da ke jihar Kano ta tura Abdul Jabbar din zuwa ga asibitin Dawanau da asibitin Murtala domin bincikar lafiyarsa. A cewar kotun akwai buƙatar gwada kwakwalwa da kunnuwan Malam Abdul Jabbar a asibitin Dawanau da na Murtala saboda rashin maganar da ya yi lokacin da aka karanto masa tuhume-tuhume guda hudu da ake masa. Sai dai kuma lauyoyin Abdul Jabbar sun buƙaci kotun ta ba su takardun shari'ar domin su duba kuma su ɗaukaka ƙara. To wannan shine abin da ya wakana a wannan kotu. To amma me kuke hasashe zai iya faruwa da ƙarshe? A iya na da hasashe na, abubuwa da dama na iya faruwa bayan yanke wannan hukunci kamar haka. Na ɗaya bincike na lafiyar kwakwalwar abdul zai iya tabbatar da cewa Abdul-Jabbar ɗin ba shi da lafiyar kwakwalwa wato yana da taɓin hankali ko kuma zai iya tabbatar da akasin haka. Idan bincike ya tabbatar da cewa Abdul-Jabbar ɗan gidan Nasiru Kabara mai taɓin kwakwalwa ne to menene zai iya biyo bayan hakan. Ta yiwu kotu ɗin ta sallami Abdul Jabbar a matsayinsa na mahaukaci domin kuwa ba a shari'a da wanda yake ba mai hankali ba. Ta yi haka ta faru, sai dai kuma hakan ya rage ga wato hukuncin da gwamnatin jihar Kano za ta iya yankewa ko kuma ita kotun ta yanke na hana shi Abdul Jabbar ɗin yin wa'azi da tara jama'a domin kuwa ba zai yiwu mutum mara hankali ya rika tara mutane ba yana faɗa musu maganganu na hauka wanda kuma za su bayu ga ya mayar da mutane mahaukata irin sa wanda hakan zai iya bayuwa da cikar duniya da mahaukata ya kuma sa a yi ta hauka a duniya sannan kuma hakan ya bayi ga fitintunu wanda Allah kaɗai ya san iyakarsu wannan shine hukuncin da ake yankewa dukkan wani mai surutu wanda ta tabbata cewa ta fuskar bincike na lafiya yana da taɓin hankali da haka wannan zai iya faruwa sannan kuma ta yiwu kotun bayan ta tabbatar da cewa yana da taɓin hankali a ƙara tura shi mm, akasin gidan gyaran hali a tura shi a wato asibitin mahaukata a wato gidan gajiyayyu sai dai wannan yana da nisa domin a galiban wanda ake kaiwa gidajen gajiyayyu za ka ga waɗanda haukansu dama hauka ɗin kala-kala ne masu larabci na cewa aljununu fununun ko hauka ɗin ma fanni-fanni ne kowa da irin nasa akwai abin da suke cewa aljununul mutbiq akwai kuma aljununul mutakatti aljununul shi shine haukan da yake da'iman baya tafiya da'iman mutum a cikin hauka yake shi kuma aljununul shi shine haukan da yake zuwa wato ya tafi temporal madness kenan zai zo wani lokacin sannan kuma zai iya ainihin wato ko tafiya wani lokacin sannan akwai haukan da yake taɓa-taɓa ne mutum ba zallar mahaukaci ba ne tunda zai wanka zai sanya kaya zai kusanci iyali har ma yana iya zama da wasu mutane waɗanda zai zauna da su ya hira da su a matsayinsu na masu hankali su saurare shi to sai dai wanda ya saurari sa ya iya jin kalamai na rashin hankali ko tawayar hankali a ciki to ka kowanne nau'i na hauka a nan za a hukunta wanda aka samu da wannan haukan daidai da nau'in haukansa ba zai yi a tura wani kai tsaye gidan mahaukata bayan haukan ba hauka ne kammalallen hauka wanda zai kai shiga duka ko wasu abubuwa ba Allah ubangiji ya kyauta to komai dai yana iya faruwa mu dai a mai bahaushe ke cewa ido wutar sale to wannan yana cikin abubuwan da ka iya faruwa wato an an kai shi asibitin kwakwalwa an gwada to ta iya kotu ta zartar da ɗayan biyun abin da muka ainihin wato ko ambata amma ta fuskar kunnensa za a duba lafiyar kunnensa shin lafiyar salau shi yasa ya ji wancan zance ya shiru wannan shi ma abin dubawa ne wannan kuma wani salo ne wanda masana shari'a sun san me kotu take nufi a ɗayan biyu ko dai a wancan bincike ta tabbata cewa mahaukaci ne to kaga yin shirin ma sai a ce haukan ne ya zo da haka ko kuma bayan bincike ta fuskar hankali a samu lafiyar saras, to sai kuma a kama shi da yin wato abin da ya shafi kunne shin kunnensa ne ya samu matsala idan aka samu shi ma kunnen lafiya lau to shi kenan kotu za ta yi masa hukunci daidai da wanda ya dace ta yankewa wanda ya raina kotu ko kuma a'a ba wannan kotu za ta yi amfani da shi ba ba maganar raini ba a'a ta yi kotu ta yi amfani da cewa tun da har ya ji tambayar da aka yi kuma ya shiru to shi ma shirin amsa ne hakan zai iya bayuwa shi ma ga a yanke masa wato hukunci na cewa ya gamsu da abin da aka faɗa duk da yake wannan kuma su masana shari'a su suke game hukuncin wanda ya aka yi wa tambaya ya yi shiru a ka'ida ta shari'a wannan wani abu ne daban a wajen su a bisa tsari na doka amma abin da nake so in kai gare shi shine wannan bincikar lafiyar da za a yi na kwakwalwar abdul jabbar ko sa ta ko ina za ka samu wato ko abin da bahaushe ke cewa gaba kura baya zaki ne ko gaba kura baya siyaki siyaki ake cewa to koma menene dai gaba ɗaya mutumin zai rasa mafita duk waɗannan yana cikin abin da ne hasashe sa iya faruwa amma dangane da abin da ya shafi batun ɗaukaka ƙara da lauyoyinsa suka bujiro da shi wannan abin a fili yake alamu sun nuna cewa nan gaba za su yi ƙoƙari su amfani da tsarin wato shari'ar da ba ta musulunci ba wajen kwatawa abdul jabbar ɗin abin da suke kira da suna haƙƙi wanda wannan haƙƙin da suke kira da suna haƙƙi ba na ji a can ɗin ma zai zama haƙƙi domin abubuwan da ya yi waɗanda suka saba dokar ƙasa suna da yawa. To koma menene muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana alkhairi abin da zai wa mumine daɗi ya bakantawa fasikai a rai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimaki musulunci da musulmai ya kafirci da kafirai Allah ka mu da son zuciya ka tsare mu daga fadawa cikin azal wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh